Wannan garan bawul ya zo da bazata a daidai lokacin da ake ganin kaman kawunan 'yan kungiyar Like Minds da na kungiyar Unity Forum ke nuna alamun ƙara rabewa idan za a yi la'akari da kace na ce da ya biyo bayan wata zama ta musamman da majalisar dattawa ta yi a kwanakin baya inda har ma aka yi barazanar tsige shugaba Muhammadu Buhari. Kwatsam sai ga sanarwar sauya mukaman shugabannin kwamitoci inda shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya baiwa masu adawa da shi manyan mukamai. Sanata Kabiru Garba Marafan Gusau ya samu mukamin shugaban kwamitin kula da harkar man fetur na cikin ƙasa wadda aka fi sani da downstream a turanci daga kwamitin kula da ƙidayar jama'a. Sanata Suleiman Hunkuyi ya samu shugaban kwamitin kula da katin zama ɗan ƙasa wato NIMSI. Ita ma Remi Tinubu ta tashi daga kwamitin kula da harkokin mata zuwa kwamitin kula da muhalli. shugabannin kwamitoci goma sha bakwai ne aka sauya a majalisar dattawan. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin Sanata Kabiru Garba marafan Gusau da Sanata Suleiman Hunkuyi, amma ƙememe suka ƙi magana da ni, kamar yadda za a je a wannan faife da na ɗauka a lokacin da nake tuntuɓan su. Don Allah don annabi kakace ce in bari sai gobe nan, da ah, rahoto na da safe za a yi. A ah, gaskiya sai gobe. Ki je ga Suleiman Hunkuyi. ka ji wai kai ne za ka yi magana ya ce saboda me zan yi magana ina magana a madadin wani ne ko ko a madadin kaina a sunan ka za ka faɗi ba ka ne shi <laughs> ya magana da kansa mana dan me zan yi magana dan shi madina to kai kai magana dan kai dan ni ban shirya magana ba ni ba na son yin magana yanzu ga shi nan kun saurare ne aikin kenan madina dillancin labarai ni yanzu ai ni ma ya kamata ki biya ni ma yau ni ma in yi dillanci ko ai na ce zan yi ritaya kun ce ban isa ah, ba in kuma ka ce in yi ritaya yanzu ita ah, dan me zaki yi ritaya bar aikin ai da saura ai da saura madina to yanzu in ba ku yi magana ba wa zai yi ai na <laughs> magana me za a yi to ai ni ba zan yi magana ba a'a ni report ina na safe ne A ɓangaren majalisar wakilai kuma kakakin majalisa Yakubu Dogara ya ba da sanarwar kwaɓe shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar Abdulmumin Jibrin daga mukaminsa a yayin da ya sanar da maye gurbinsa da Mustapha Bala Dawaki wanda a da yana shugabantan kwamitin gidaje. An samu korafi cewa ɗan majalisa Abdulmumin Jibrin ya cusa ayyuka da suka fi naira biliyan hudu cikin kasafin kuɗin banan ga mazaɓarsa na bebeji da kiru da ke jihar Kano. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.